I should thank the lawyers, both in Nigeria and in the United States, who have assisted us in bringing clarity. Ina so na gode wa lauyoyi a nan Najeriya da Amurka da suka taimaka wajen samun gamsassun amsoshi ga lamarin da ya gagari hukumomi na nan gida warwarewa tsawon shekaru aru aru In ji Atiku Abubakar wanda ke nuna tamkar rashin bincike ko matakai sun sa ba a gano hakikanin shaidar kammala karatun na shugaba Tinubu ba. I wish to pay tribute to the late human rights activist Kazalika Atiku ya ce yanzu ne marigayi gani fahimi zai kwanta ya huta a makwancinsa don cika masa buri na binciko irin wannan gaskiyar. Haka na Atiku wanda dama yake zargin Tinubu ya mika shaidar kammala karatu ta jabu ya ce ai duk zurawa da gudun da karya ta yi wata rana gaskiya za ta cin mata. Thank you. Lauyan Atiku mai suna Kalu Kalu ya karanta bayanan da Jami'ar Chicago ta turo ya nuna dukkan takardun da Tinubu ya mika hukumar zaɓe don tsayawa takara na jabu ne. That Bola Ahmed Tinubu forged the certificate he presented to INEC. Kalu ya ci gaba da cewa hatta takardar gama kwaleji da Tinubu ya mika don shiga jami'ar ma na jabu ne don tana dauke da sunan mace. Wani bayanin kuma ya nuna Tinubu ya gama kwalejin Lagos a 1970 alhali makarantar ma an kafa ta ne a 1974. Kalu Kalu ya ce takardarewa ƙasa hidima ta Tinubu na nuna Bola A Tinubu A din na nufin Ade kulle ne ba Ahmed ba. lauya mai zaman kansa abuja mai nasarar kogo umar ya ce dama irin wannan shari'a tana dauke da abubuwa da dama korafe-korafe ne na zakule-zakule waɗanda sun wuce magana harkokin zaɓe nagarta halayen 'yan takara akwai korafe-korafe na hancin takardun karatunsu akwai korafe-korafe na cikakkunsu na 'yan ƙasa ne ko kuma an taɓa ma yanke musu wasu hukunci daban akwai korafe-korafe na magana kasancewa takardun shaidar 'yan ƙasashe daban-daban ba 'yan ƙasa ɗaya na najeriya ba Dama mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce baya hango wata nasara ko da Atiku ya ruga kotun koli. Ba su da gamsasshiyar hujja ba su bi ka'ida ba kuma ba su iya a nuna zarge-zargen su da suke yi akan su shugaban kasa da mataimakinsa da kuma gudanar da zaben su da aka yi ba to don haka wannan in ma sun yi je kotu na gaba za su bata wa kansu lokaci ne za su bare ma kadangarun bariki gyada ne domin kawai babu hujja babu kuma alamun nasara a wannan shari'a nasu yanzu dai za a jira ga yadda kotun koli za ta saurari wannan kara da kuma hukuncin da za ta zartar nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya